الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan garji na azhar da ake gabatar da wannan daura a wannan masallaci na ma'akil bin yasar da ke nan mina fadar jihar Niger muna karatu ne a cikin littafin a tafsiratu fi ulumin qur'an amma da ta ulumin qur'an muna magana a akan jerantuwar ayoyi na alqur'ani da kuma surori na alqur'ani ma'ana kenan a cikin almabhas a tasi a darussa uku da suka gabata mun yi magana ne akan abin da ya shafi tartibul ayat mecece ayar ita karan kanta a gundarin bakin larabci mecece ayar a yaren ulumul qur'an biyu kenan qur'ani adadin ayoyi nawa yake da su uku kenan mun yi magana cewar lissafi mafi yawa a ƙididdiga ayoyin qur'ani shine ayoyin alqur'ani suna sun kasance ne 6236 wannan shine lissafi mafi yawa lissafi mafi kaɗan shine 6200 da hudu babu wani lissafi na ayoyin alkur'ani da yake sama da dubu shida da da da biyu talatin shida muddin ka samu da talatin da ka san ka samu kuskure balle haka yi mafarkin wai dubu shida shida da da da sittin shida. yau za mu tashi tsagi na biyu na wannan mabahas din tun da dama ya ce mana al-mabahasu tasi tartibu aratul qur'an wa suwarhi ai tartibu suwarhi to yanzu mun yi magana kan abin da ya shafi tartibul ayat malam ya nuna mana cewa su jerantuwar ayoyin alkur'ani mai girma jerantuwa ne da ubangiji subhanahu wata'ala ne ya jeranta su ya aiko malaika jibril malaika jibril ya faɗa wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama manzon Allah sallallahu ya ce da sahabbai da'u ayata kaza fi mawdu'i kaza mun gano wannan to shin wannan haka yake shi ma qur'ani a surori ta bangaren surori haka suka kasance daga fatiha sai bakara sai ali imran sai nisa Shi ne batun kenan da za mu tashi a tsage na biyu shi yasa malam ya ce asuwaru wa tartibuha surori da kuma jerantuwarsu ta ɓangaren jerantuwa in ana magana saukarsu daban ayar da sura ta fara sauka ta ce ikara sannan sai mu dasir to hakan nan kuma ta ɓangaren jerantuwarsu haka yake ikara ko ko Fatiya bakara al-imran nisa ma'ida shine abin da zamu yi magana akan wannan su da izinin mai duka malai ce a suratu lugha ma'khufatun min suwaril madina li ihatatiha bi ayatiha ihatatu suwar bil bunyan wa qil ma'khufatun min surati wa hiya ar wal manzila wa min qawli sha'ir alam tara anna Allah a'taka suratan tara kullu malikin dunaha yatazabzabu qala a suratu lugha in an ce sura a gundarin bakin larabci wame yake nunawa shi ne mana ya ce ma'ahuzatun an ciro ta ne min suwar madina daga ganuwar gari garuruwan da suke da ganuwa irin su mina zaria kano sokoto da dai garuruwan da suka shahara fitattun garuruwa da daɗaɗɗun garuruwa za a ga suna da ganuwa na fata an san ganuwa inda ba dan kasa da shekaru abin da ba ya san ganuwa ai to shi ne ake suwar madina ganuwar da ta kewaye gari gini da ake yin shi dan a kewaye gari ya zama na garin ya koma tsakiya to za ka lura wannan ginin shi ya kewaye garin gaba daya shi ya yasa ake da kofar gari ka ji akwai kofar dan agundi kofar mazugal kofar gadan kaya kofar nasarawa in kana kano ko kofar durbi in kana katsina ko kofar gaje sauransu za ga kofa kaza wannan ba kofa shiga gida ba ce a kofa shiga gari ce shi ne mana ya ce li hatatiha bi ayatiha kenan an kira sura a qur'ani ne saboda ita surar ta kewaye ta kunshi ayoyin da ke cikin surar in ka ce suratul fil alamtar kai fa'ala rabbuka bi ashabil fil ita surar ta kunshi ayoyin da ke cikinta babu wata ayar take a waje kamar yadda ganuwar ta kunshi gidajen da ke cikin garin babu wani gida a waje ihadatu suwari bilbuniyan irin yadda katanga ta kewaye gidajen mutane haka na ita ma surar ta kewaye ayoyin da ke cikinta wannan shi ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu wakil usman wa suka ce ma'akhudatun min as-sura wa hiya rutuba an ciro ta ne daga asura in an ce asura yana zuwa da ma'ana a rutuba matsayi wal manzila da daraja akan ce lahu suratun yana da matsayi ko yana da ɗaukaka wa minhu yana daga cikin irin wannan ma'anar a ce asura ma'anar matsayi da ɗaukaka ƙaul sha'ir magana a sha'ar na bigatul zubiyani ya ce alamtara an Allah a taka suratan ashe ba ga Allah ta'ala ya baka matsayi ba kaga ba za ka ce alamtara an Allah a taka suratan Allah ya baka sura ba Allah ya baka matsayi tara kulla malikin kana ganin dukkan wani sarki duna hayata zabzabu kasan wannan matsayi naka ike ta kara kaina kenan matsayinka ya ɗoru akan matsayinsa kun fahimci wannan sai zai nuna kenan ashe sura tana da matsayi da zara an ce sura kaza kowa ya riga ya santa kamar yadda yake da an ce sarki wane an riga an san shi ta bangaren larabci muke yi ba ta bangaren sura a yaren ulumul qur'an ba kenan yanzu sura tana da ma'anoni guda biyu akalla a fagen larabci ma'ana ta farko ma'akhuzatun min suwaril madina min suril madina an ciro ta ne daga ganuwar da ke kewaye gari saboda me saboda surar ta kunshi ayoyin da ke cikin sura ma'ana ta biyu sura tana da ma'anar almanzilatu wa rutuba saboda ita ma sura tana da wannan matsayin don ta kunshi ayoyin da ke ciki wannan ta bangaren larabci kenan amma ta bangaren yare na ulumul qur'an da an ce suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf me ake nufi shine malai yace wa fil istilah ta'ifatun min ayatil qur'an jama'at wa jama'at wa ila ba'd hatta balagat fi tuli mil qidar alladhi aradahu Allah subhanahu wa ta'ala laha wa fil istilah ayaran ulumul shari'a idan aka ce sura ta'ifatun min ayatul qur'an wasu tawaga ne wasu kaso ne wasu tari ne na ayoyin alqur'ani mai girma tari na ayoyin alqur'ani mai girma jama'at da ta tattara wa dammat kuma ta kunshi ba'adu ha'ira ba'adun sashin ta zuwa sashi ayoyi ne da suka kunsu sashi zuwa sashi hatta bala garfi tuli har suka kai ta bangaren tsawo almiqdarin lazi aradahu Allah subhanahu wata'ala gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kaddara sai malam ya ce ta bangaren tsawo bai kawo ta bangaren gajarta ba shi yasa malamai suke cewa wa qalluha falafu ayat mafi karancinta ayoyi uku ma'ana idan an tambaye ka an ce mecece sura sai ka ce tun min ayatul qur'an wani kaso ne na ayoyin alkur'ani mai girma kenan ba duk ayoyin alkur'ani ne suke sura ba in an ce sura wasu kaso ne na ayoyin alkur'ani mai girma jama'at da ta kunshi wa dammat ta tattara ba'adu ha ila ba'adun aya sashin aya zuwa aya ma'ana aka kunshi ayoyi hatta balagar fi qulil miqdar alladhi aradahu Allah subhanahu wa ta'ala har ke ta bangaren tsawo gurgurdan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa aqalluha thalath ayat mafi karancin su ne ayoyi uku kenan babu ayoyi biyu babu ɗaya abin da yasa muka cewa qalwa falaf ayat shine abin da Abdul Aziz Az-Zamzam ya faɗa yace wa suratu ta'ifatul murtarjama thalathu ayin li aqalli hasima yace wa sura idan aka ce sura at-ta'ifa mun ga da malam ya faɗa ko malam yace ta'ifa shi ma yace at-ta'ifa al-mutarjama wacce take kunshe da waɗansu bayanai salasu ayin ayoyi uku liya kalli su ne mafi karancinsu sima da haka aka sani sai nuna mana babu sura mai aya ɗaya babu sura mai aya biyu surorin da muke da su masu ayoyi uku ta farko uhm, suratul asr ta biyu suratul kawfar ta uku uhm, za ku ta hitsi kenan ni na faɗi biyu eh ta farko suratul asri ta biyu suratul kawfar ta uku duk ta hitsi duk ta hitsi mana ta hitsi ah, ka faɗa ne tashi mana tashi tsaye haska musu kowa ya gansu ya ce ba san ba ne hada musu hada musu kaga san duk ba su sani ba suratul suratul nasr fi idza jaa nasrullahi wal fatu wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja to da kace guda biya ba kawo ba kai bajinta bai suratul suratul asri daya suratul kawfar biyu suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fatu uku kace biyu ayoyi surori masu ayoyi uku guda uku ne baka faɗa da kafi ba amma a ah, to shi yasa baka faɗa ba to kowa ya zauna yau da an tada su kar ku bari in sake tada ku masha Allah su idza ja'a nasrullahi ayoyi ne take da su uku surori masu ayoyi uku guda uku ne aga uku ta shiga uku kenan ko sau nawa sau uku na'am wannan ita ce sura wa bada'at kullu su wa bada'at kullu bil basmala ma ada bara'a wa qila al illatu fi dhalik an al basmalata fiha ma'ana aman wa bara'atun nazala bi sayfi wa qital mushirikin. mushrikin yanzu mun san mece ce sura kamar yadda muka san ce aya kuma mafi karancin sura ita ce sura ta kunshi ayoyi guda uku kuna yana da kyau ko amma mafi yawan su ba a maganar ayoyi mafi yawa ba saboda dai akwai mai yawa sura ta fi kowace yawa ita ce suratu albaqara ita ce ta fi kowace yawa mala yace wa bada'at kullu suwaril qur'an kowace sura ta alqur'ani ta fara ne bil basmala da basmala idan aka ce basmala shine qauluka bismillahir rahmanir rahim idan aka ce hauqala shine qauluka la haula la quwwata illa billah idan ka ce hailala shine qauluka la ilaha illallah bil kowace sura ta fara da bismillah ma ada bara'a in ban da suratu bara'a ma'ana suratu tauba kenan kenan suratu tauba tana da surori nawa tana da sunaye nawa ana kiranta bara'a kuma ana kiranta suratu tauba ashe kenan surorin alqur'ani mai girma suna da sunaye ruwa a kan wanda suka san su da shi kenan suratul fatiha tana da wani suran da ba na fatiha ba wacce suna umul qur'an wa badat kullu suratul qur'an bil basmala ma'a da bara'a banda bara'a bara'a tana da suratu bara'a kuma tana da suratu at-tauba an kira ta bara'a saboda bara'atu min Allah wa rasuli an kira ta da tauba saboda an faɗi tuba a ciki sosai da sosai wa bada'at kullu suwar al-qur'an kowace sura ta qur'ani ta fara bismillah haka imam shatibi rahimahullah azza wa jalla ya faɗa ya ce wala budda min 50 da yaka suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala ko khayyara man tala wala budda min 50 da yaka sura babu makawa dole in zaka fara karatun qur'ani in zaka fara karatun sura sai kai bismillah duk surar da za ka karanta in dai za ka fara farkon sura sai ka yi bismillah siwaha in ban da suratu bara'a wa fil ajza'i amma mutum zai fara a tsakiyar sura in an ce tsakiyar sura ana nufin daga aya ta biyu abin da isama ba wai ta bude tsakiya daidai wa daidai ba a tsage na sura khayyara mantala wanda zai yi karatu yana da zaɓi ko dai ya bismillah ko ba ya yi bismillah ba wannan ya shafi bara'a din da wata surar ma'ana yanzu in zaka karatu sai zaka tashi ya ayyuhal ladzina amanu inna kathira min al ahqari wa ruhban ka samu kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu inna kathira min al ahbar amma in ka fara farkon sura sai dai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bara'atu min allahi wa rasulihi ila alladzina ahadtum min al mushrikin fasihu fil ard arba'ata ashhur shikenan wa da kullu suwarul qur'ani bil basmala ma bara'a in banda suratu bara'a saboda me shi sa malai ce qil wasu malamai suka ce al'illatu illatu fi zalik abinda isa suratu bara'a ba a fara ta da bismillah ba annal basmalata fiha ma'anar aman bismillah ta kunshi ma'anar aman aminci wa bara'atun ita kuma bara'a nazala bi saif ta sauka ne akan takobi abin nan litanziliya bi saifi lasta mu basmila saboda ta sauka akan takobi ne to kuma ba magana bismillah kenan ko wa qital mushrikin da kuma yaƙan mushrikai wannan ma'ana wannan kaɗan kenan daga cikin abin da malam ya faɗa idan mutum yana son ya fahimci ya daɗa ƙarin haske da ya daɗa samun ƙarin haske na abin da ya sa ba a sanya bismillah ba a farkon suratu bara'a sai ya duba adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na muhammad al-amin shankiti yayi bayani a farkon shafi farkon bara'a din yayi dogon bayani maganganun sahabbai da tabi'ai shin dan bara'a da anfal sura ɗaya ne ai tsakanin sura da sura ana bismillah eh tsakanin sura da sura ma'ana sura guda ana mata bismillah ba mata bismillah an ga bismillah to wannan surar ta kare za a shiga sabuwar sura shi ne ake kawo bismillah ma'ana ka kammala araf za ka shiga amfal to yanzu kenan da amfal da bara'a sura ɗaya ne ko sura biyu tunda ba bismillah tsakaninsu kun gane wani hisa ko na ce mutum lalle ilalle an ya duba a bayan fi idhal qur'an bil qur'an zai samu karin bayani sosai da sosai قال وعدد سور القرآن في المصاحف العثمانية 114 سورة وهذا هو المعول عليه قال وعدد سور القرآن عدد سورين القرآن من جرمة في المصاحف العثمانية أكف القرآن دي سيدنا عثمان يسا أكوكوفا أكوفا أيكا رسول قروروا 114 آية دليني دقوم شهود surori 114 a ƙur'ani wanda sayyidina usman ya sa a kwafa a aika su zuwa garuruwa shine al-masahif al-uthmaniyya mi'atun wa arba'a asharata sura surori ne ɗari da goma sha hudu wa wannan maganar na cewar ɗari ne da goma sha hudu huwal ma'awwalu alaihi shine abin da aka yi ittifaki a kai lafazin da iya ce wa hadha huwal ma'awwalu alaihi ya nuna kenan kamar akwai wata maganar ita ce kuma shin bara'a da amfal sura ɗaya ne li'ilafi da da kaifa sura ɗaya ne ita sura biyu ne tunda an ce li'ilafi da oh, an ce amfal da tauba da bara'a kaga da ɗin da aka sa ya nuna daban-daban ne malamai suke cewa in ka duba da kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alamai ji alkaidon fi tatlil wa arsala alaihim taran ababil tarmin bi hijaratin min sijil faja'alahum ka asfi ma'kul li ila fi quraish shin yayi musu haka ne li ila fi quraish domin kaza kaza na qurayshawa malam yace hadha huwa al-mu'awwal alayhi saboda haka surori na alqur'ani mai girma surori ne 114 mun fahimci wannan da kyau kuma akan haka malamai suke a musahif na sai na Uthman wanda ya rubuta yasa aka rubuta a gaban sahabbai sahabbai duk suka tabbatar da wannan sa'ali bin abi talib duk sauran sahabbai suka tabbatar da wannan saboda haka qur'anin da za a ce mai ko littafin da za a bai sunan qur'ani a ce ba yana dauke da wannan sakon bane to kaga wannan ba qur'ani bane dama wani littafi ne aka bashi sunan qur'ani kamar ka ce akwai wani abu da ake kira shi mushafu fatima ko mushafu ali da sauransu za ga mabiya addinin shi'a shi akan shi suke waɗannan surori 114 malamai sun kasa su gida uku akwai waɗanda suka sauka a makka akwai waɗanda suka sauka a madina akwai waɗanda aka yi saɓani a kansu shin sun sauka a makka ne ko sun sauka a madina wa zai maimaita min akwai akwai akwai barakallahu fiku akwai waɗanda ake saɓani a kansu an yi saɓani a kansu ne shin a maka aka saukar da su ko a madina idan aka ce a makka ana nufin fa waɗanda aka saukar da su kafin manzan allah sallallahu ta'ala salama iya ƙaura zuwa madina da zaran kin ji an ce sura makiya ko kaza an ce sura makiya to ana nufin wannan surar an saukar da ita ne kafin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya yi hijira zuwa madina sawawun an saukar da ita yana makaɗin ko an saukar da ita a daren isra'i yana baitul maqdis ko an saukar da ita a da'awa da ya tafi zuwa ta'if ko an saukar da ita a wajen makka ko ma ina aka saukar da ita in dai a cikin shekaru goma sha ukun farko ne to waɗannan surori ko waɗannan ayoyi ana kiransu makiya ko rike wannan da kyau idan ka ji an ce madaniya to ana nufin duk surori ko ayoyi da aka saukar da su bayan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙaura daga makka zuwa madina bayan da ya je madina a shekaru goma da i a madina kafin ya koma ga Allah subhanahu ta'ala ayoyi da aka saukar a waɗannan shekarun su ake kira madaniya kuna jina da kyau ko da kuwa an saukar da su ne a lokacin da ya tafi ta buka ko da kuwa an saukar da su ne a lokacin da yake badar ko da kuwa an saukar da su ne a lokacin da yake hajjatul wada tun da dai yanzu an saukar da su ne bayan da yi kaura ya koma madina to sunan waɗannan sura ko waɗannan ayoyi sunan su madaniya kenan kun lura da kyau lokaci aka yi la'akari da shi aka yi la'akari da shi ko wuri lokaci in lokacin kafin hijira ne sunansu in bayan hijira ne madaniya kuma waɗannan wurare biyu ake da su ko dai makiya ko madaniya babu kudusiya a ce an sauka da ita lokacin yana baitul makadis daren isra'i babu ta'ifiya a ce an sauka da ita lokacin yana ta'if da ya je da awa babu tabukiya cewar lokacin an sauka da ita yana kan hanyar zuwa tabuka a'a duk babu wannan ana fatan mun fahimci wannan da kyau ibn hassar a cikin littafin shi annasikh wal mansukh yace su almadaniya guda ashirin ne ittifaqan ma'ana an yi ittifaki waɗannan surori ashirin madaniya ne ya sake cewa akwai surori guda goma sha biyu da an sa an malamai sun ƙara ma juna sani akan makiya ne ko madaniya su kuma guda goma sha biyu ne yanzu masu nawa kenan za ka ce ashirin masami talatin da biyu sai ce wa masuwa za ka makiyun ta nazulhu abinda ba wannan ba to a maka aka sauka da shi madaniya ashirin al-mukhtalafu fiha goma sha biyu nawa kenan saura nawa a cikin ɗari saura tamanin waɗannan tamanin suwar ne da suke makiya yasa abdulaziz zan ce makiyihu ma qabal hijratin nazal makiyihu ma qabal hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal sai lissafo su in an ce makiya shine ma qabal hijra in an ce madaniya ita ce ma ba'da al hijra madaniya guda 20 ittifaqan wanda ake sabani guda 12 sauran makiya ne kenan makiya sun fi yawa tunda sun dauki kaso 80 da biyu a sura makiya ba a rasa ayoyi biyu uku zuwa hudu da suke madaniya kamar yadda a sura madaniya ba a rasa ayoyi biyu uku da suke makiya sai cewa wa rubu mastisniyat ayun mina suwari da yawa an yi istisna'in ayoyi a cikin sura sura ce tana da aya ɗari an sauka da ita a makka kaga ta zama makiya kenan baya rasa a samu biyu uku hudu goma da suke madaniya to kaga idan an samu goma majaniya kuma ayoyin ɗari ne yan saura nawa kenan casa'in kaga a ce kuma eh, goma tarin jayi casa'in shi yasa ce wa rubu masu simiyat ayun mina suwari sau da yawa an yi sina'in ɗin ayoyi a cikin saura an yi rubutu akan almakki da almadani domin almakki wa almadani ilimi ne mai zaman kashi da yake da alaka da nasir wal mansukh yasa ma ya ce liya alama nuska wa taksisa mujtahidun yu'adi yi da hukma bi tarihi wan nazari akwai makki akwai makki bin abi talib alƙaisi yana da littafi na almakki wal madani akwai aziz bin ahmad bin sa'id ad-dumairi yana da littafi na almakki wal madani akwai nuzulul qur'an na alhassan albasari akwai nuzulul qur'an lil dhahak bin muzahib akwai yatimatu durar fi nuzuli wa ayatu suwar na abu abdullah muhammad bin ahmad bin muhammad bin ahmad akwai tanzil qur'an na ibn shihab az-zuhri akwai fadail qur'an wa ma unzila min al-qur'an bi makkah wa ma unzila bil madina nabi abdullah muhammad bin ayyub bin durais al-bujali wanda ya rasu shekara ta 294 shekara ta 294 ya nuna magana ka kenan a shekaru aru aru dan yanzu da shekara dubu da wallafa littafin wanda zai nuna maka ashe nazari akan almakki wal da daddan al'amari ne an daɗe sama da shekara dubu ana magana kan almakki wal madani qala rahimahullah wa suwaru bi itibari wal qishri ila arba'ati aqsam yace wa tanqasimu suwaru surori sun karkasu bi itibari al wal qishar amma kai la'akari da dogaye daga jiru za a iya kasa su ila arba'ati a kasa zuwa kashi hudu in aka la'akari da tsawo da gajarta za a kasa surorin qur'ani zuwa gida hudu qala rahimahullah at-tiwal wa hiya saba al-baqaratu wa al imran wan nisa wal ma'ida wal an'am wal a'raf was sabi'atu qila al anfal وقيل وبراءة لعدم الفصل بينهما بالبسملة waƙila yunus. kashi na farko su ne attiwal dogayen surori wahiya saba waɗannan kuma guda bakwai ne a cikin 114 an cire bakwai saura a cikin 114 an cire bakwai saura 107 barakallahu fiku ya ce attiwal akwai dogaye wahiya saba sururi ne guda bakwai su ne albakaratu wa alu وآل إمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف waɗannan duk ajiyar suke ga sura daga ta kenan ko ta biyu kenan ta uku alu imran ta hudu annisa ta biyar alma'ida ta shida al'ana ma'ana na nufin alisaba tun da kaga ba fatiha a ciki yawwa wasabi'a wace ce ta bakwai kila al'amfal wa bara'a wasu malamai suka ce ita ce suratu amfal da bara'a li adam al-fasl bainahuma bil ma dan ba a raba tsakaninsu da bismillah ba amfal tana da ayoyi tamanin da wani abu bara'a tana da ayoyi dari da wani abu kagan ka hada ya zama wajen ɗari biyu ba kaɗan kenan sai suka zama su ne cikon asaba'u tiwal dogayen surori masu tsawo wasu malamai ko suka ce wakila yunus ita ce a suratu yunus ne mana daga araf sai yunus sai ka lissafa bakara alu imran nisa ma'ida an'am araf yunus su ne asaba'u atiwal ko kuma ka cire yunus sai ka lissafa amfani da bara'a waɗannan su ne asaba'u atiwal sunaye da suke dogaye annabi tsira da aminci Allah su tabbata gari ya karanta suratul araf a karatun sallan magariba eh eh an sake mimita ne annabi sallan ya karanta suratul araf a karatun sallan magariba za ku ga abun haka ne domin kuma gariba ku kuna barin ta ne har sai lisha ta kusa don wani lokacin sai magariba ta shiga da minti goma ko da minti sha biyar sannan a kira sallah kullura sannan kuma a sake kara ba da wani lokaci sannan a tada sallah wanda yake da zarar lokacin magariba ya shiga in aka sallah za ka tana da tazarar lokaci amma shi yana ganin ya zai a ce wai da sauran haske alhalin abin da aka ce rana tana faduwa lokaci ya shiga almi'un sai kashi na biyu surorin da suke biye da abtiwal su ne almi'un surori masu ɗari zuwa ɗari da an ka lura waɗancan ko dai ɗari biyu ko ɗari biyu ba kaɗan a bakara ɗari biyu ɗari uku ba kaɗan ce al imran ɗari biyu ne cicci duk da malaman ƙididdigar ayoyin ƙur'ani sun yi saɓani akan waje ce ta kaza waje amma dai lissafin gaba ɗaya ya bada ɗari biyu cicci nisa ɗari biyu ce ba kaɗan ma'ida ita ma haka to yanzu mi'un su ne ayoyin da suke ɗari suronin da suke da ayoyi ɗari zuwa ɗari da ma waliya tiwal wahiya ma ta ayatuwa al mi'un ma tiwal su ne waɗanda suka biyo dogayi ma ta ayatuwa su ne surar da ayoyin da suke ayoyin suka ɗoro ɗari autu karibuwa ko kuma ayoyin sun kusa dari ba kaɗan dari illa ko kuma dari da su ake kira al-mi'un mana surori masu ayoyi dari dari kenan mi'a tana da jam'i kenan ko shine al-mi'un jan mazakar salim ne ko kuma mulhakun bi jan mazakar salim ne sai kashi na uku tsagi na uku almasani ما ولي المئين وهي صور التي تقارب المئة وسميت مثاني لأنها تثني في القراءة أكثر مما تثني الطوال والمئون المثاني ساجين أكو ما ولي المئين شين أبندك بيدا سوروري ما سآيوي دلي وهي صور التي تقارب المئة سوني سورورين دا آيوي ينسو سن كسر دلي wa miyat masani an kira su da suna masani ne li'annaha tusni fil filkiraa domin tana yabo wurin karatu aksara mimma tusni tuwalu walmi'on sama da ana yawa ana saurin kama su ana saurin kammala su sama da yadda ake saurin kammala dogayen surori da kuma 'yan ɗari-ɗari kashi na uku kenan sai kashi na hudu al ما ولي المثاني من قصار السور وسميت بذلك لكثرة الفواصل التي بين السور بالبسملة وقيل لقلة المنسوخ فيه قال رحمه الله المفصل سيساجي نهو نكرشي ما ولي المثاني سوني سورورن دا آيوينسو بسكي مثاني با كونغا مثاني surorin surar da ayoyinta sun kusa da ɗari amma ba su kai ɗari ba to yanzu al-mufassal su ne ayoyin ma da ba su kusa da surorin da ayoyin suke kusa da ɗari ba mala ya ce min kisari suwar daga cikin gajerun suraye wa sunniya bizalik an kira su ne da almufassal saboda me likasratil fawasil saboda yawan rabewa da ake da shi allati baina suwari bil basmala wanda ke kasance tsakanin suwari da basmala lokacin da wani ya karanta bakara kafin ya samu bismillah da za ta shigar da shi ali imran akwai doguwar tafiya in dai ba tashi iya je ci abinci da an jima ya dawo ya bismillah ba domin zai sake ci gaba da karatu ko ba ke ba amma in in ya fara bakara kafin ya samu bismillah kaga sai ya kai ali imran in ya fara ali imran kafin ya samu bismillah sai ya kai nisa kaga akwai tafiya to amma waɗannan su ake yawan samun bismillah tsakaninsu wakil wasu malamai suka ce a'a ba wai don yawan samun bismillah ne a tsakaninsu ba liƙillatil masu fi domin akwai karancin ayoyin da aka share a cikin su al-mufassal surori da suke mufassal ayoyin da aka share hukuncinsu a cikin su kaɗan ne sama da ayoyin da aka share hukuncinsu a cikin abtuwal waɗannan ta ɓangaren surori kenan mansame sun kasu kashi hudu قال رحمه الله والمفصل طوال وأوساط وكسار فالطوال من الحجرات إلى صورة البروج والأوساط من صورة الطارق إلى صورة لم يكن والكسار من صورة الزلزلة إلى آخر القرآن قال رحمه الله وللمفصل طوال وأوساط وكسار إتسورة سورة, سورة المفصل tsagi na hudu kenan surori da suke a tsagi na hudu al-mufassal suna da dogaye da ake kiransu tuwalul mufassal kuna jina wa ausaf suna da tsaka-tsaki da ake kiransu ausatul mufassal wa qisar suna da gajeru da ake kiransu qisarul mufassal mamita su al-mufassal din sun kasa kashi uku akwai dogaye a cikinsu su a kira tiwal al-mufassal idan ka an ce tiwal al-mufassal kai tsaye ka san ba ana nufin tiwal na asali ba dan aka ce a tiwal ake shuru to yana nufin bakara al-imran zuwa surori bakwai amma ka ce al mufassal ana nufin a cikin mufassal dogaye a cikinsu haka ce ausatul mufassal ana nufin tsaka-tsaki a cikin al-mufassal din ka ce qisarul mufassal ana nufin gajeru a cikin mufassal din qala rahimahullah fatwalu dogaye min al-hujurat ila suratul buruj daga al-hujurat zuwa suratul buruj nan malamai sun yi sabani akan daga ina ma al-mufassal suka fara malam yace fatwalu min al-hujurat sai mala ce sun fara daga suratul hujurat wasu ma suka ce sun fara daga jafiya ana fata mun fahimci wannan da kyau wasu ka ce sun fara daga jafiya wasu ka ce sun fara daga al wannan zai taimaka maka sosai da sosai wurin wata tatwil kira'ati fi subhi wa dhuhr tsawaita karatu a sallar asuba da sallar azhar da takaita karatu a sallar la'asar da magariba da yin karatu tsaka tsakiya a sallar lisha eh to an ce tsawaita karatu a sallar asuba to kaga ko da cikin tiwalul mufassal ka karanta akwai al-hujurat daga hujara zuwa buruj hujurat qaf wan najmi qamar juma'a tahrim talaq nun har zuwa suratul buruj wannan ta bangaren dogayen su kenan wal awsat tsakatsakinsu min suratu tariqi daga suratu tariq ila suratu lamyakun zuwa suratu lam yakun bayyina kenan su ne tsakatsakin al-mufassal wal qisar gajerun surorin almufassal mufassal min suratu zalzalati ila akhir quran daga suratu zalzala ko zilzal zuwa karshen qur'ani eh a ah, ba wai ce ne shi ai ba abin da muke ba yan uwa mu duba mu ga yadda malamai shekaru aru aru suke magana kan abin da ya shafi ulumul qur'an ka san gaskiya al'amuran da ake a ulumul qur'an wani lokacin ba in kai la'akari da ulumul qur'an da muke karanta a sunan ulumul qur'an da kuma abin da yake ulumul qur'an a wurin malaman ulumul qur'an za ga shi ulumul qur'an din wurin malaman ulumul qur'an inda ya nufa daban nan kuma abin da ake karanta da sunan ulumul qur'an inda ya nufa daban yadda aka taso karatu tun daga farko har zuwa yadda ma surorin 114 dubi da aka kasa su gira hudu akwai atiwal akwai almi'un akwai almasani akwai almufassal hudu kenan su almufassal din su kuma sun kasu gida uku akwai tiwal almufassal awsat almufassal kisar almufassal wannan takaitaccen bayani kenan kan abin da ya shafi surori malam bai shigar da mu kan asma'u suwar ba sunaye na surorin alkur'ani suratul fatiha an kira ta da suratul fatiha saboda mi saboda in an buɗe ƙur'ani ita ce ta farko fatihatul kitab kenan yasa ai kiranta da fatihatul kitab la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab ana kiranta ummul qur'an ummul qur'ani wa fi ummul qur'an nazalat ummul qur'an wa fi ummul qura ka kaga tana da suna ummul qur'an kenan wa rasulullahi la salata liman lam yaqra ummi bi kenan da السبع المثاني سوى دمي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم to kaga tana da tana suratu baqara saboda an ambaci kissar baqara a ciki إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا an تذبحوا بقرة Banda سورة بقرة tana da wani suna kun shiru mata sun ce tana da shi mata sun ce tana da wani suna tana da azharawan bakara da azhara kenan bakara da ali imran tana da fustatul qur'an tana da ni murya daga can baya nake ji ba na ji daga sama sama suratu ali imran tana da wani sunan banda ali imran akwai waɗanda za su rubuto min mutum uku uku su rubuto min sunayen kowace sura kowace sura su rubuto min sunayenta guda uku uku suratul baqara ya rubuta sunayenta guda uku suratu al-imran ya rubuta sunayenta guda uku suratu nisa ya rubuta guda uku in ga kuma za ni sai mu baku uku amma mata biyar biyar muke ba su a bangaren gado sai alil zakar mithlu hadhal unthayn amma bangaren karatu <coughs> ilimi ne mai zaman kan shi fa asma'ul qur'an da izinin Allah ta'ala wata rana za a fito muku da shi na ma'ahadul imam shatibi asma'ul qur'an kai ba za ka fito da shi ba ne ka ce insha Allah fito maka da shi qala rahimahullah wa qad ikhtalafu fi tartib as-suwari ala ma hiya alayhi al-an hal huwa tawqifiyyun ka tartib al-ayat am aw huwa min amali as-sahabati wa ijtihadihim kun ji karatu bayan wannan takaitacciyar mukaddima da muke mecece sura surorin guda nawa ne makki da almadani almadani guda nawa ne almakki guda nawa ne wanda ake sabani a kansu guda nawa ne ya suke ta bangaren tsawo da gajarta da sauransu yanzu abin da ke faruwa shin jerantuwar surori da muke ganin su a yau sura ta farko bakara abin nan fatiha ta biyu bakara ta uku alu imran ta hudu nisa ta biyar ma'ida ta shida an'am ta bakwai araf ta takwas anfal ta tara bara'a ta goma yunus hud yusuf ra'adi ibrahim hijri nahali isra kafi maryam har zuwa tsoratin nas yadda suke ji a jere din nan wana jana da kyau shin haka annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da kasantuwarsu a jere ko ko aiki ne na sahabbai in kun lura irin wannan shi muka dinga tattaunawa akan ayoyi daga ƙarshe wanne sakamako muka fita da shi a ayoyi cewar tartibi ne na manzan Allah daga manzan Allah sallallahu ta'ala sallama daga mala'ika jibrilu daga rabbul izzati wal jabarut subhanahu wa ta'ala to su a surori na qur'ani fa shi yasa ya ce wa qad ikhtalafu tabbas malamai sun kara ma juna sani fi tartibi suwar wurin jerantuwar surori alama hiya alaihi al'an akan yadda surorin suke a yanzu akan yadda suke a haka hal huwa tauqifiyun shin tauqifi ne cewar ba ka da ƙari ba ka da ragi ka tartibul ayat kamar jerantuwan ayoyin alkur'ani mai girma aw huwa min amalin sahaba ko ko a'a yana cikin ayyuka na sahabbai ne wajtihadihim da ijtihadin su a kan wannan za mu tashi darasi na gaba da izinin Allah ta'ala wannan matashiyar ita za mu karanta sai mu dora tunda wancan ya zama mana kamar muqaddima kenan a akan darasi din subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk